wabarakatuh. Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din wa ba'du fa inna asdaqal hadith wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an Yan uwa assalamu alaykum. yau ranar laraba sha shida kenan ga watan zulkada 1438 hijiriya kuma yau tara ga watan 8,2017 miladiya a wannan littafi namu na jilawul afham fi fadl salati Muhammadin sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم خير الأنام الإمام ابن القيم wanda Khalid ibn Mutlaq al-Mutlaq yayi ikhtisarin sa idan ba manta ba muna shafi na mun gama shafi na 82 shafin da yake dauke da mas'alar wuraren da ake wa Annabi sallallahu alaihi wasallama salati kamar yadda yake shine babi na uku na ƙarshe a cikin littafin to ya kawo wuri na farko idan ba a manta ba shine idan aka zo ta hiyar ƙarshe shi ne wuri na farko mun ji da dalilai da suke nuna cewa wajibi ne a yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati idan aka zo ta hiyar ƙarshe imam shafi Allah ji kansa da rahama yake cewa ya ala baiti rasulillahi hubbukum fardun min Allah fil qur'ani anzalahu yakfikum min azimi fadli annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu wanda duk bai salati a gare ku ba cikin tahiyya wa ala ali muhammad to sallarsa ba ce wannan shine ra'ayin imam shafi'i ne ra'ayin da ya fi zama daidai al-mawtin thani wuri na biyu da yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati yake bayyana karara wanda idan mutum bai yi ba ko dai bai kyauta ba ko kuma ma abin da ya din ba za a karba ba fit tashahhudil awwal atayya ta farko wa hada yace wannan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati atayya farko kad ikhtilafa fihi shi ba wai malamai sun hadu akai bane an samu sabani qala ahmad wa abu hanifatu wa malik Ahmad da Abu Hanifa da Imam Malik rahimahumullah ta'ala suka ce laysa tashahhudu al'awwali laisa tashahhudul awwalu bi mahallin Ta tahiyar farko ba wajibi ne a yi salati ga annabi ba wa huwa al-qadimu min qawlai ash-shafi'i rahmatullahi alayhi kuma wannan ra'ayi shine ra'ayin Imam Shafi'i amma a ra'ayinsa na farko lokacin yana Iraki kafin ya koma Misra kun san mazhabarsa akwai mazhaba tsohuwa akwai mazhabar sabuwa yi bayani a wancan lokacin wa huwa alladhi sahahahu kathirun min ashabihi kuma wannan ra'ayi da yawa daga cikin almajiran Imam Shafi'i da aka tattara su sai suka fi zaɓar cewa eh lallai tahiyyan nan ta farko ba dole a yi salati ba su ma sun karkata akan ra'ayin Shafi'i na farko لأن التشهد الأول تخفيفه مشروع domin tahiyar farko ana so ayi kada a tsawaita da yawa ana so a sauƙaƙa a yi maza maza a ƙare shi ma wannan shari'a ce ibada ce takaitawa ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك فيه kuma ba a samu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin tahi yana salati a tahiyar farko ba wala alima wala allama kullil ummati kuma bai koya wa al'umma ba wala yu'rafu anna ahadan min as-sahabati kuma ba a sani ba cewa ga wani sahabi ya ce yana da kyau ai ولأنه لو كانت الصلاة مستحبة في هذا الموضع domin kuma da a ce yin salati ga annabi mustahabbi ne a wannan wurin bigiran shi ne ta yi farko lastahabba fihi salatu ala alihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to da ya kamata kuma a tahiyar farko bayan an wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi to kuma ayi wa lianna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yufrid nafsahu duna alihi bil amri bis salati alaihi domin manzo Allah sallama bai taba cewa ayi masa salati a kyala iyalan gidansa ba ayi masa shi kadai bal amarahum bis salati alaihi wa ala bis salati wa ghairiha bari ma dai manzo Allah ya ce ayi masa salati ayi wa ahlinsa wa li'annahu law kanat as-salatu alaihi fi hadha al-mawdi' mashru'a kuma da a ce wai ibada ne yin salati a tahiyar farko la shara'a fiha zikru ibrahim wa ali ibrahim da sai an hada da ambatan annabi ibrahim ولأن لأنها هي صفة الصلاة المأمور بها domin salatin da aka ce mi haka yake da ambatan annabi Ibrahim ولأنها لو شرعت في هذا الموضع لشرع du'a الدعاء بعدها لحديث فضالة kuma da a ce wato da a ce an so ayi salati a tahiyar farko to da kuma ya kamata ayi addu'a saboda hadisin fazalata ibn ubayd da muka karanta a baya cewa idan an gama salatin kuma sai yayi addu'a to ko in har aka ce ayi salati ga annabi a hada da iyalan gidansa a ambaci annabi ibrahim kuma ayi addu'a za a kai ta tahiya ba za a kai ta ba za a tsawaita ولم يكن فرق بين التشهد الاول والاخير sai ya zama ba bambanci kenan tsakanin tahiyyar farko da ta biyu an gane to amma mu aje magana cewa ibnu al-qayyim ne ya faɗi wannan shin wannan dalilan sun kai su zama dalilai gamsassu da za su nuna mana cewa ba wajibi ne a yi salati a tahiyar farko ba na me yasa na'am saboda ya kawo da farko da ya kawo cewa manzon Allah sama ba a rawaito yayi ba to yanzu za mu iya dauka wannan a matsayin ka'ida cewa duk abin da ba a rawaito annabi ya yi ba na ibada to yin sa zai zama ba shari'a ne. to in ko kuka ce haka ne amma dai ban sani ba an yadda yanzu misali ba za mu komai ba sai an rawaito annabi ya yi. sallallahu alaihi wasallam haka ne to ba haka bane ya aka yi shiru to ai so nake da an yi reaction an yi reacting yanzu duk duk wani abu na ibada yana da kyau a rawaito cewa annabi yayi ko yayi umarni da yi, ko an yi a gabansa bai hana haka ne haka ne ko to idan bai yi ba bai yi umarni da a yi ba kuma ba a yi a gabansa ya hana ba shi kenan abin da ya zama ba shari'a ba yau wa a'a saboda ne yawa sai dai an rawaito ya hana amma in dai ba a rawaito kuma ya hana ba to still dai har yanzu abin nan za a iya kawo shi shiga takara sai a ɗauke shi a ga to shin idan aka shigo da shi zai ɗauki ma'anar ƙari a addini in zai ɗauki ma'anar ƙari a addini to akwai ka'idar kullu bid'atin dalala duk wani abin da aka shigo da shi bata ne in dai babu shi a da ai ma makturi'a Amin ghairi misalin sabit wannan ala qauli ala ala asahi qaulai ahli sunnati jamaa haka ne ko kullu bid'atin dalala duk wani da aka shigo da shi in ka ce min me bida'a yace manzo Allah ce umur fa inna kullu muhdathatin bid'a duk wani sabon abu bid'a ne me ake nufi da sabon abu abinda annabi bai ba sallallahu alaihi wasallama bai kuma yi umarni da a yi shi ba kuma ba a yi a gabansa ya tabbatar ba to amma fa in ka ɗauki wannan ƙa'idar a haka kuma za ka haramta abubuwa da yawa cikin abubuwan da ibada ce ka rufe kofar almasalifin mursala akwai abin da shi akan kin kansa ba ibada ne, amma yana taimakawa ne wajen cikar ibada kuma ba a yi shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma yanzu ake yin sa <clears throat> misali <clears throat> sai bayan ar rashidun sun tafi sannan aka zo aka yi qur'ani dige-dige aka yi masa wasali wanda da ba dan an yi dige-digen da wasalin ba da yanzu qur'anin ya bace gaba daya ba za a iya ganewa ba wannan ba bid'a bace bid'a ce to kenan akwai bid'a hasana ba bid'a bace akwai wanda suka taba kan cewa akwai bid'a hasana al-imam an-nawawi al-imam al-qarafi al-imam izzuddin ibn abd salam al-imam al-alusi al-imam al-qurtubi al-imam ibn ashur al-imam ibn hajar al-asqalani duka sun taba kan cewa akwai bid'a hasana amma al'imam shafi'i da shekul islam ibn taimiyya da ibn al-qayyim su kuma sun tafi akan cewa bid'a babu wata bid'a hasana duk wata bid'a kawai bata ce insha Allah karatun mu na sati mai zuwa ai muna da kalma karatun mu wadda ba muna da ni'matul bid'atu hadhihi ko wallati tanamuna anha afdalu min wallati tusalluna wallati tanamuna anha afdalu min allati tusallun ko to mun zo Allah da wannan babu sai mu faɗaɗa shi dai sa saboda ka san musamman ka samu yan zafi zafi sunna wa'anda misali su da fahimtar sunna ko kuma sun fahimce ta amma ba su yi karatu ba sai a baya bayan nan in suka gano ɗauko magana shekul islam tare cewa ita ce daidai fa bid'a duk abin da ya zama bid'a a shari'a to bata ne imam al-karafi yana cikin malaman malikiya kuma yana ciwon da suka tafi akan cewa akwai bid'a hasana amma shi da kansa ya nakalto ijma'in malaman malikiya akan inkarin bid'a cewa haramun ce ko wace irin bid'a kuma shi kansa shi ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama da a cikin fatahul bari ya tabbatar da maganar bid'a hasana to kuma shi da kansa ya kawo maganar cewa duk yawanci malaman da suka tafi akan kasa bid'a suna maganar bid'a ne a luha ba bid'a a shari'a ba imamu shafi an rawaito yake cewa albid'atu bid'atan bid'atun hasanatun wa bid'atun sayyi'a to amma kuma shi ma duk da haka kana yunkirul bid'a shi da kansa imamu nawawi din Allah ya ji kansa da rahama kana yunkiru alal alal bid'a inkaran shadidan akwai ma wanda yake imamu nawawi inkarin bid'a ne raka malan suke cewa dai wannan maganar ah, Qur'ani da aka yi wa ɗige-ɗige maganar mihrabi a masallaci maganar abubuwan share masallaci wanda babu su a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama jam'ul qur'an da akai ko da yake baka cire abin da akai a lokacin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman da sayyidina Ali tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sunnatil khulafa'i rashi shi ma ya shiga cikin abin da aka yi umarni a cikin hadisin al ta ibn sari ta wancan din da babu su ka'idar da zaka dauka ka huta ka ce in kuma manzon Allah bai hana ba duk da manzon Allah ya hana to ya zama cikin muhdathatul umur amma akwai ka'ida ta usulul fiqh da take ƙara sauƙaƙa mana al'amarin cikin cewa adamun naqali laysa naqalan lil adami adamun naqal wai dan ba a rawaito manzon Allah yayi ba laisa na lil adam ba wai yana nufin cewa an rawaito bai taɓa yi ba ta yi ya yi ba gani ba haka ne ko ba haka bane misali idan mutum yayi zina akramakumullah wa afana wa iyyakum wa satarana Allah jami'a idan mutum aka kama shi yayi zina yana da aure me hukuncin sa a jefe shi ko mai qur'ani kuma ya tabbatar game da hukuncin mazinaci da mazinaciya bulala azzani ya waz-zani fajlidu kullu wahidin jalda bulala ɗari. to qur'ani ya tabbatar da bulala ɗari da ba don mun samu sunna ba to da idan mutum ya yi zina me za a yi masa koda yana da aure bulala za a yi mai to amma sai sunna ta zo sai ta ce خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب sana ko taghribu am wasayyib bisayyib arrajam idan ko mutun ya taba yin aure matar ko namijin ko dukkan su a jefe su to sayyidina ali wallahi kare da a gare shi shi hadawa yake in mutun ya taba yin aure to sai ai masa bulala dari in ta wuce sai a jefe shi kuma amma yake cewa jalattu bi kitabillah na masa ji na dauke shi da littafin Allah saboda azzaniyar. wa ramaituhu bi sunnati rasulillah cifan kuma ne masa da ji da sunna saboda manzo Allah sama ya jefe ghamidiyya ya jefe ma'iz ma'iz ya fara jefa sai ghamidiyya sai al-aslamiyya sai kuma wannan yahudawan guda biyu mutum biyar aka jefe a lokacin annabi sai suna karke ta a matsayin ka'ida ba a taba jefa wani a lokacin annabi sai mutane biyar uku musulmi bi yahudawa mata da mace da namiji to a nan jumhur na fuka ha'u daga cikin su akwai malikiya da shafi'iya da hanabila sai suka zama akan cewa idan dai mutum ya yi zina in yana da aure kawai jefe shi za a yi da duka wasu daga cikin fuka ha'u kuma suka zama akan cewa sai an fara zane shi tukuna sannan a jefe shi da aka tambaye su dalili cikin abin da su jumhur suka kafa hujja da shi sai suka ce ai manzan Allah ya yi jifa ko ba ka bane ba ya jefe ma'iz ba San da ya jefe ma sai da aka yi masa bulala sai suka ce ai lam yun kal ai ba na kalto cewa banzan Allah ya hada da jiba ba su kuma wancan sai suka ce a to ai adamun naqali dan ba a rawaito ya je ya yi dukan ba laisa kalal lil adam ba wai yana nufin ya isa ya zama ya cewa ba a dukan ba Ta ya yayi dan ya shahara ne a wajen sabai shi yasa ba su furta ba amma dai da haka arrajih wallahu alam shine kaulul jumhur to anan ma tun da sa na kawo wannan mas'alar ba wai don ina inkarin maganar Ibn al-Qayyim ba ni na karkata zuwa gare ta cewa kuma kun san wannan bukarin jayar a karatun mu na muwatta cewa a tahiyar farko ba lalle ne a yi salati ba saboda in an yi salatin za a yi addu'a in aka salati da addu'a kuma za a tsawaita to amma duk da haka inda za a ce maka abu kaza yi manzon Allah bai ba sallallahu alaihi wasallam to da kyau kuma bai umarni da ai ba eh bai yi umarni da ai ba tunda an ka ce dole sai abin da annabi ya yi shi ya halatta a yi to ai hajjinsa shi kirani ya yi da kuma tamattu'i da ifradi ba ya yi umarni da a yi ko ba haka ba ne kaga abu na biyu kenan to in ba haka ba kuma an yi a gabansa bai hana ba shine na uku abu na hudu kuma in duk bai hau kan wannan ka'idar ba shin wannan abin annabi ya hana a yi shi to in dai annabi bai hana a yi shi ba to sai ka'ida ta hudu a ka'ida ta biyar kai to shin wannan abun zai dauke ma'anar ƙari a addini wanda ba shi da asali idan ya zanto a'a mace ma ba zai ɗauka ba to shin wannan abun an yi masa wani tanadi na musamman wanda Allah da manzansa ba su sani ba kamar misali salatul fati da kuma jauhara ni a ra'ayina asalin salatul fati ba ta da matsala asalinta inda za ka ɗauko ka ce manzo Allah shine al-fatihu lima ughliq haka ne ko ba haka bane shine wanda ya bude abinda yake arfe. ka iya cewa ranar alkiyama kofar kofofin aljanna duk abu da suke a suke manzo zai zo a bude musan kafa da aka ai ba laifi ko al-khatimu lima shi shine wanda yazo abubu ne an fara annabta ana ta annabta ana ta manzanci shi kuma da yazo sai ya ciki abinda an riga an fara nasirul haqqi bil haqq haka ne ake yi ko wanda shi ke taimakon gaskiya kuma da gaskiya to wannan da farko ne annabi yayi bai ba yayi umarni da ayi bai umarni da ayi ba an yi a gaban sa ya tabbatar a dukkan ga ukun nan kansil kenan ko to ya hana a yi salati ne mutum ya zo da salatin da babu sabo a cikinsa ansa shine a'a to anan ta ci wannan sikirin shin idan aka yi ta zai ɗau ma'anar ƙara wani abu a cikin addinin da ba shi da asali a to amma sikirinin na biyar shi ne wallahi ba za ta tafi shi ne shin an mata wani tanadi na musamman e masu ita sai suka ce in kai kana da lada ka to wannan shi yasa in kai ma da wani wannan niyyar sako za ka yi Allah zai rubuta maka alhaki a wannan ma ka kyala wannan sabon babba astaghfirullah ba zan iya faɗa shi a nan to da aka shi yasa in ka tambaye mai hukuncin yin salatul fatiha mu ce haramun amma wani shi kawai abin da yake kallo ku yanzu kawai wani ya tare ne ya ce to su dai sati sai ka ji shi da sabon salati dai zai hudu ba ya ce kai ma ba su ba da kake anan in ka zo da sabon salatin wallahi in ma ya burge mu sai mu ce kai wannan ya iya larabci ko ya iya hausa kai amma daga ran da kace in an ya fi salati iri kaza to anan mu taka ma burki je ka laqad ta shay'an nukura ka zo da abin da yake a ki an fahimta an baka iya kama barawo ba sai ya kama ka shi wannan dattijo da yake ta magana wato wani lokacin in Allah ya ga dama in Allah ya ga dama kuma Allah ya kalli zuciyar mutum sai ya haska masa a zuciyarsa ya fahimci abin da mutum ya shekara ɗari ma ba zai iya fahimta ba wallahi da yawan su fahimta ba sai su takaice tunaninsu su kalli iya zawiya ɗaya kawai ɓangare ɗaya sai su manta da ragowar wuraren an gane haka zalika salatu sabiq Allahumma salli ala sayyidina wa sabiqu lil khalqi nuruhu wa rahmatan lil alamin dhururuhu adana man madha min khalqika ومن بقي ومن سعيد منه ومن شقي صلاة تستغرق العد بالحد هل إذوا قرشي shi ma yanzu za su ce maka ka karanta shi kafa kaza in kai kaza za ka yi kaza to wannan shi ya shigar da bid'ancin wannan salatin kuma lokacin da aka ce abu bid'a ne ba a kallon duk wani amfanin sa ya tashi daga aiki komai kyausa Allah ya sa ya fi komai kyau a duniya a lokacin zaka dakata ne saboda shari'a ba talaka bace tana da wadatar abin da za a bautawa Allah da shi a cikin ta ba sai wani ya kawo wani abu na waje ba amma aka samu wani ko sufi ne ko ma me shi izo ikera wani salatin sa malam da irin yarensa ko da larabcinsa ko ma da wani yare ne muka auna ma ga babu wani abu na sabo a ciki kuma ba ƙarya a ciki ba tauye haƙƙin manzon Allah sun sama sai ma fadar manzon Allah da yadda yake wallahi ba za kai kai ma sai ka ma kai koyi wata ranka ce kai wani dai wallahi ya buri ni ma yau bari in yi kuma in kai ka nufi Allah da shi Allah sai ya baka ladan da ya ga dama amma dai ka sani ba zai daidai da na annabi sallallahu alaihi wasallam ba a babin salati wanda annabi ya koyar shi ya fi an fahimta ko kuma daga cikin akwai babi na saddin zari'a a malikiya saddin zari'a shine abinda yake ya tsallake wayannan matakan hatta ma shi din ba a yi masa wani tanadi na musamman ba misali kun ga ita fati ainihin ne bata ci ba ko to kaddara cewa an samu wani salatin ya ci gaba shi da matsala ana to sai kuma muka auna sai muka ga cewa amma kuma yin sa zai iya sawa mutane su bar wani abin da ya fi muhimmanci zai iya sawa su shagala da shi su kasa haddace na manzo Allah sama to za a iya haramta shi da wannan ka'idar kuma wannan ka'ida ta saddu a tana cikin ka'idojin da malikiya suka ginu kai, wanda duka a cikin mazahib ban sani ban ce ba amma dai ban sani ba ban san akwai mazabar da ta kai kai babu ma ita mahaukaci ba wata mazhaba da take mutunta ka'idar sabbin zari'a irin malikiya wannan duk wani fakihi ya san da wannan misali sai kawai wani ya zo da wani salatin sai mu ji kai wannan salatin ya yi kama da salatin baci da za mu iya hanawa mu kai da aje wannan salatin kace saboda me ce kuce wani in ya fahimci wannan wata ran sai ya fada ya ci da yin salatin fati to dan a toshe kofar fada wata a dakata ayi wani ai ai wanda yake ba wannan ba ko ka zabi na annabi sallallahu alaihi wasallam din in kuma bai maka ba ko kuma kana so ka nau'anta zabi wani ko wani iri wannan kan kiyasin sa a ko ina a kowane babi na ilimi an fahimta kar ka zo kuma ka zo wajen kora bid'a ka kuma kama kanka domin da yawa wani in zo ya gama kun fabbaka yana cewa to ai kaza ai kaza bid'a ne a hankali inda in bai fahimci wannan ka'ida ba sai ka ɗauko masa wani abu da yake ka ce to abin nan fa shi kuma auna min shi sai kuma ka ga ya zai wasu kuma suna wuce gona da yi duk wanda ka ji ya ce maka akwai bid'a hasana to jahili ne sai kuma zo maka da fatawul bana ce ga abin da ibnu hajar ya faɗa me ra'ayinka shi ma jahili ne ga nawawi ya faɗa me ra'ayinka ko kuma a musallama mu tura su sun zama yan bida'a kasa ko wanda suke da wannan kwarin gwiwa su ce har su nawawi ɗin yan bida'a wallahi alazim a da yawa ma kuwa ya ce ai wa ake magana wani nawawi me zami da nawawi mutamazzib mutumin da ma mazhaba ce da shi ɗan shafi'iya ne ko kaga ɗalibi bai yi karatu wanda karatun da ya kamata ya bai san usul na mazhabarsa ba ma kai ba usul na mazhaba ba a ƙa'ida ya kamata a yi duk mutumin da zai bauta wa Allah to ɗayan biyu ko dai ya zanto da kansa yake zuwa ya ebo dalilan wannan ya kai marhala ta ijtihadi kenan ya tantance ko kuma ya zanto wasu ne suke ɗebo masa to a ƙa'ida shi ne in har baka kai matsayin da zaka iya yin ijtihadi ba ka bauta wa Allah da yaqini to ya zama wajibi ka zauna karkashin wasu waɗanda suke da yaqini waɗanda su ne ta hanyar yaqinin su zaka bauta wa Allah wannan bincike ne mai faɗi na fikihu amma duk da haka a takaice wani zai iya cewa to kamar yaya kun hana dariƙa kuma kun zo da wata sabon da ba cewa ba haka ba abin ake nufi shine ba a bauta wa Allah bisa jahilci kuma duk wanda ya bauta wa Allah bisa jahilci Allah ba zai karɓi sa ba za a yi masa uzuri ba har ranar alkiyama tunda Allah ya sauƙaƙe al'amuran nan Allah ya umarci masu ilimi su yi bayani domin marasa ilimi su fahimta amma Allah bai lazumta wa mai ilimi dole sai a wajen wani mai ilimin zai fahimci addini ba wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin kuma Allah ya ce ma liyan firu, kafa kaffa na fara min kulli firkatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim kaga malamai dole su je kenan su yi abun nan sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya ce wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas dole ai bayani to tunda Allah ya aja wa'anda za su yi bayani to wajibi ne ka saurari bayanin in kai ba za ka iya ganewa da kanka ba ko ba ka bane ko ka gane ko ka zama karkashin masu gane to malamai da suka lura yanzu kaga idan ka saki kanka ka ce kawai duk bayanin da ya maka za ka ɗauka to kana da matsala shi yasa suke ganin halacci na ka samu wani mustahidi wanda sa na ijtihadi suka yi daidai da yanayin rayuwarka da inda kake to ka taƙaita ƙarƙashin ijtihadinsa amma babu laifi idan yayi wani ijtihadi aka samu wani ijtihadi da ya fi shi kusanci da dalili ka iya sauka daga wannan ka koma wancan kamar yanzu misali muna malikiya sai ya zanto mun samu kauli a shafi'iyya wanda shi ya fi kusa da sunna nan malikiya sun kafa hujja da ijtihadi shafi'iyya kuma sun kafa hujja da hadisi sarihi sai miyo malikiya uzuri mu ce kila hadisin bai isar musu bane sai mu dau shafi'iyya ba ita ce sunna ba amma misali wa'anda suka yi guduwi kuma sune ne idan ma mazhabar su ya bayyana cewa ga dalili karara mai hujja a wata mazhabar ya ce a ai imamun namu ya fi ka sanin shi ma ya san da wancan dalili aziriya min qaulin yaqu min qaumin yaquluna kullama sa'alta dalilan hakaza qala malikun fa in qulta qalu hakaza qala ashabun wa dhalika la tafa alayhi al-masalib wa in qulta qalu qala suhnunu mislahu ومن لم يقل ما قاله فهو آفق فإن قلت قالوا فإن قلت قال الله ضجوا وأعولوا وصاحوا وقالوا أنت قرد مماحب وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك مسالم يتني يا زني da mutane ne kullama sa'alta dalilan in kace me dalilin ku ne kaza qalu haka za qala malik yace ai imam malik ne yace haka yace wa in qulta in kace kai dan Allah malik kuma qalu haka za qala ashabu to ashabu ibn abdul aziz ma shi ma haka ya fada shi ma dan malikiya wadhalika la takhfa alayhi al masalih ka san ba ashab ba wani abu ba wani dalili ko wata ka'ida da bai sani ba wayan kulta sai su ce kala suhununu mislahu an kace to wannan matsala addu'a ya ce to suhununu ma ya faɗa a cikin mudawwana wa man lam yakul ma qalahu fa huwa atiku duk wanda bai faɗi irin bai tafi akan nan ra'ayin ba to bakareci ne wa in qulta qala Allah kace to gashi Allah ya ce sahu wa a'walu sai su fara ihu suna harbowa wa qalu anta qirdun mumahid sai kai wani irin biri ne mara fahimta ne me musu wa in qulta qad qala ar-rasul kace to ai gashi manzon Allah ce fa qawlu sai atat malikan fitarki zaka misaliku ai maliki ya ga hadisin amma yana da dalilin sauka akan hadisin na'am wai sanda maliku yake ganin hadisi karara ya sauka daga kan zahirin hadisin saboda dalili kamar misali inda imam malik yake cewa kamar a maganar azumin sittu shawwal yace ga hadisi sosai ya hadisin abu ayyub al-ansari ko shine ko hadisin Khalid ibn Zaid man sama Ramadan summa atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyami dahar hadisin Malik ya rawaito shi a da amma kuma da kansa Imam Malik ya ce shi bai ga mutane suna azumtar wannan azumin ba to amma ya bayyana a wata mazhabar cewa sun fi Malik hujja a wannan babu kuma masana gagga irin su Ibn Abdul Bar sun yi bayanin uzurin Imam Malik shi yasa a wajen malikiya tsantsan yan malikiya sun fi dogara da dalilin mudawwana fiye da nan wadda kun san dalili so suka ce ita muwadda hadisi ne amana ta kan sa malik dole ya rawaito wannan hadisin ko da bai tafi akan matafiyar wannan hadisi ba misali ai kun ga muna yi a muwadda tun da bayani muke tafiya mun zo wajen tahiya da sallama uku me muka ce a wurin shi da kansa imamu na maliku Allah ya ji kansa da ya rawaito hadisin bai aiki da shi ba mukan faɗa ko mu ce imam malik ya saba wannan hadisin sai kuma mu kawo maganganun malamai akan dalili dan a san cewa malik ba wai a banza yake sabawa hadisi ba sai da dalili da hujja to shikenan sai suka ce ita kuwa mudawwana tana rawaito abinda malik ya aikata ne a matsayin addini bisa fahimtarsa da qur'ani da hadisi kuma ba ta zama mudawwana ba sai da ta ce ta mutum hudu na ɗaya shi ne ra'ayikan maliku ke. na biyu a asad ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim al-utaki wanda shine ya rawaito domin shi asad ibn furat shine zo wajen da ya riski malik ba sai ya dinga bibiya almajiran malik da ya je wajen ibn wahab shi ibn wahab yana da karfi a hadisi sai ya ce to na zo ne in sami ilimin maliku a wajen sai ce to haddasa na malik ƙalar an wane an wane manzo Allah ya ce ka ya ce to yashin malik ya yi aiki da wannan sai ce kai wani irin mutum ne kai ina ce ma manzon Allah ya ce kana ce min malik tashi ka ban wure ba su shirya ba duk inda ya je ba a gamsar da shi amma da ya je wajen ibn qasim wanda ake cewa dan kasumu Tun da ya harbe ya fara shi bayani in ya ce hadisi sai ce to ya mai malik ya ce a matsala kaza sai ce kala malikun kaza shi kuma sai rubuta da aka fara tun daga farkon addini a karshen addini ya rubuce shi ne da ya tashi ya kuwa ya ce ya jama'a in malik ya mutu to ga wani malik din nan ma'ana dan malik ya mutu ba ya sara iliminsa ba ya rungumo ta ya dawo gida kun ga ya tattara ra'ayyukan Malik ko hatta abin da ya rawaito a Wadda wanda bai aiki da shi ba to an faɗi ra'ayinsa a cikin mudawwana amma ba ta zama mudawwana ba a lokacin tunda mudawwana a wacce aka rubuta kenan da ya dawo gida to shi suhunun sai ya nemi ya karɓi mudawwanar shi kuma ya ga ah, ya zan jan shawo wahala ta kuma ka zo ka karɓa zai bai bashi shine ya tura a bisa maganar malamai da daddare aka je aka sato ta yasa aka kwafe ta cikin dare da gama aka mayar masa da kayansa sai kuma ya ɗauke ta abin da yake gudu shi ya faru sai ya ɗauke ta sai ya tafi har inda ibn al-qasim shi sununu kenan ya ce to ala gafarta malam karatu na zuwi wannan matsaloli ne da aka ce ka faɗa daga malik kuna so nana ta so a tabbatar min da su ni ma an samu daga gare ka ce to bismillah bismillahir rahmanir rahim algafar ta malam kun ce malik ya ce kaza kaza da kaza ce eh haka ne algafar ta malam kun ce malik ya ce ana kaza saboda kaza da kaza algafar ta malam kun ce kaza ce a'a nan gyara ga yadda yake nan sai ya ja sai ya gyara duk ya gama gaba ɗaya sai ce to yanzu tunda Allah ya sa ka zo idan ɗan yi kuskure ko na manta an gyara ka koma wajen asadu ka ce masa wannan kwafi na wajensa ya karɓi naka ya kwafi gyara kai ko kai ne za ka yadda ya je ya ce to kai malam asadu ga shi ji mala ya ce ka karɓa ka kwafa ya zuwa ya malami biki <laughs> asadu ya fatattake shi ce fita ka ban waje ba zan karɓa ba sai su nuna ya sake koma ya ce to asadu fa ya ce ba zai gyara ba sai su ne daga hannu ka san waliyan Allah ya ce to Allahumma la tanfa biha ahada Allah karka sa wani ya amfana da wannan ta wajen asad shi yasa yanzu ba wanda ya san al'asadiyya sunanta al-asadiyya sai mu dawwara din aka sani sai suka ce to abinda da malim da dan kasimu da dan furatu da sununu duk suka kalla suka jinjina shi yasa za ga ko a karatu in ka je a zaure ai baka dauko mu dawwana sai kayi wadda tukuna sai dai in za a saka mu wadda a fagen hadisi ita ko mu dawwana in an kure an gama da su tasar to sai kuma a shigo kan wani shi yasa ko sirkici aka samu na alƙalanci ko wani abu an ce mai tufa ya ce kaza wani ya ce kaza ce to a duba shin me aka ce a sharhin mudawwana An kunkula kuma a karatun mu na muwadda ba kasafai muka cika nakaltuwa daga mudawwana saboda na ɗaya dai ba wai mazhabar malikiya muke koyarwa da yawa ko da maliku ya saba wa ra'ayin da ya rawaito a muwadda to galibi in ya ce yawanci za ku ga nakan nakalto daga muhtasar ko tunda shi ma dai marja'i ne wanda yake mawthukun bi to idan na so in tabbatar da ra'ayin malikiya sosai to nakan nakalto daga muhtasar ko kuma shuruf na muhtasar idan kuma matsalar an rinjaye imamu malik a kanta to sai mu nakalto daga asalin inda aka rinjaye imamu malik ɗin wani lokacin kuma muka ɗan kawo mu da wani amma ba sosai ba kuma kawo muktasar kawai shi kenan sai mu wuce to mu dawo kan matsalar mu wannan ka'ida ce ta ilimi na san Allah da za ta amfane mu baki ɗaya kada mu dinga gaggawar kore abin da yake tabbatacce idan aka maka matsala. da ka kasa fahimtar cin bid'a ce ko bid'a ba to ya kamata ka koma wa malamai ka ji me za su ce kakkai gaggawa kamar yadda bai halatta ka kafirta mutum ba haka nan da bisa ra'ayin kanka to bid'antar da mutum ma baya halatta in ko ba haka ba to kai ma fa akwai abubuwan da kake yi bisa san ranka ma wanda gwanda ma watakila shi wancan yana da wani dalili kamar misali yanzu matsalar ɗaukar harama a jidda ga alhazai mu a ra'ayinmu bisa abin da muka karanta na maganganun malamai kuskure ne ɗaukar harama a jidda ga wanda yake ba ɗan jidda ba saboda jidda ta gota miƙati kawai mutum ya tafi madina ya yi harama in kuma aka sauke shi a jirgi a jidda to ya bar airport ɗin ya koma ga, da muke cewa da Hausa amma rabin ake cewa ya biya kuɗin mota a akan shi rabin ya je ya dauko harama ya tafi wannan shi ne daidai to amma alhaji tun anan gida shi mukallidi ne shi takalidi yake shi kenan sai zo ya ce maka shi ai abin da malamai suka ce masa kawai ya sa ihraminsa da an zo jidda ya harama in ka gama da shi a maka kace a ah, ya alhaji daga ina aka yi harama ne ce wallahi tun daga jidda sai ka ce hajjinsa bai ba ko kusa hancinsa ya yi to da ya yi ne ƙarƙashin fatawar wani wanda ya yi imani da cewa fatawarsa daidai ce laifin ya koma kan mai fatawar shi kuma sai ka dawo kansa shin fatawar nan ya yi ta ne bisa ilimi ya kuskure ko kuma ya yi ta ne bisa jahilci da zato in har ya yi ta ne bisa jahilci da zato to ranar alkiyama wala ya hamilan wala yahmilanna asqalahum wa asqalan ko li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamati wa min awzari alladhina yudhillunahum ghayri ilmin kun ga kenan in kuma Allah ya sa shi ko malamin baje dalilai ya kwana bincike ya shiga nan ya fita nan ya dauka ya gwara sai ya bayyana a gare shi gwagwadon bincikensa cewa wannan matsala ita ce daidai to har ga Allah yana ma da lada kakka zo kai kuma kana ce masa dallu mudillu atacce ne baka san tsakaninsa da Allah ba sai a tashi ran kiyama ya shiga aljanna kai kuma ba san ina kake ba daga sai ka tsaya kai a hankali kakka shiga tsakanin mutane da ubangiji amma kuma wannan kuma ba zai hana mu inkarin bid'a duk abin da ya bayyana cewa bid'a ce dole mu fito mu faɗa mu ce bid'a ce kuma duk wanda ya ci ɗanyu da bid'a aka tsayar masa da hujja tsayarwar ba ta yi masa amfani ba dole mu ce dan bid'a ne shi nasihatan lillahi wa rasuli da imam ahmad an zo an tambaye shi aka ce to ya kana ganin wannan yana da matsala ma iya faɗa mu ce yana da ita ce ah to idza sakatta anta wa sakattu ana in yanzu zan ga dan bid'a in yi shiru kai ma ka ga dan bid'a to yaushe za a yi wa mutane bayanin addinin kuma dan ana jin tsoro ko dan ana da wani wata maslaha ba zai wajibi ne a tsoratar gaburan game da bid'a da yan bid'a wajibi ne wannan aka tambayi wannan daga cikin salaf aka ce wanne ayyuhuma ahabbu ilayki ne, imamu ahmad din aka ce me ka fi so shin mutum ya tashi ya kiyamul laili ya yi ta sallah shi kaɗai a gida da daddare ko kuma ya tsaya ya fahimci ‘yan bid'a ya yi bayanin su a gane su yace to in kai sallar dare ladan kai kadai zai amfana amma wannan in ka tashi ka gane yan bid'a kai bayani akan su wannan ladan zai shafi al'umma ne gaba daya dan haka wanda wancan kenan akan wannan in ba za ka iya hada biyun ba in dole ɗaya za ka yi dan haka a fahimci kuma cewa wai bin ka'idoji na shari'a kuma zai hana bayanin yan bid'a amma ai taka tsantsan idan ka abu ya shige maka duhu kakkai saurin yankewa mutum hukunci mai da abin zuwa ga ulul ilmi ولو ردوه إلى الر... وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الله يسامح داتي to yanzu mun tafi akan mun rinjayar da cewa lallai wannan dalili da ibn al-qayyim ya kawo dalili ne gamsashi akan cewa ba a yin ba wajibi ne yin salati ga tahiyya wato tambaya anan amma me yasa ya kawo shi bayan shi ma ya taba kan cewa ba wajibi saboda akwai wa'anda suka ce wajibi ne su waye qaulu shafi'iyyah fil jadid shafi'iyya a mazhabar sa sabuwa to dan haka idan kaga mutumin da yake yin salati a tahiyar farko kar ka ce sallarsa ba ta ba kauli ne ya yi da kaulin wasu daga cikin malamai na Allah idan kai ma ka sha'afa kawai sai jin ka kai ma ka kusa gama salatin tunda kusa yawanci mun shiga sallah shikenan kuma zuciyar sai ta tafi amma dai Allah ya sa mun haddace da abin da ake yi wani lokacin sai dai ka ji ka kawai ka yi sallama amma a tambaye ka yaya kai kai ma ka mamanta kuma wa rahmatullahi wasi'a Allah cikin ikonsa kuma a hakan na filfilin da muke yi da wasu abubuwan na alkhairi sai ya ciccika mana in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lamam to wa'annan din inna rabbaka wasi'ul maghfira sai Allah ya karba ya yafe maka al-mawdin ath-thalith wuri uku as-salatu alayhi akhir al-qunut yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati akhir al-qunut ra'un da sai mata nasaba ko saboda zarf ne zarf kuma yana ɗaya daga cikin almansubar guda goma sha ɗaya idan aka gama alkunuti istahabbahu shafi'i wa man wafaqahu imamu shafi'i da wa'anda suka yi wafaqa masa sun tafi akan cewa mustahabbi ne yi salati ga annabi in an gama alkunuti ta wutiri واحتج لذلك بما رواه Nasa'i. kuma imamu shafi'i da shi da wanda suka tafi akan wannan matafiya sun kafa hujja da hadisin da imamun nasa'i ya rawaito shi bi sanadihi anil hasan ibn ali radiyallahu anhu da isnadinsa daga alhassan dan aliyu Allah ubangiji ya ƙara yadda a gare shi wanda wannan hadisin alhassan ibn aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi imam abu daud ya rawaito shi da imamu at-tirmidhi imam at-tirmidhi kuma ya ce hadisun hasanun la na'rifuhu illa min hadha al-wajhi cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimat fil wutr maza Allah sama ya koya mu wa'annan addu'o'in in zan yi wutiri addu'o'in sune yace kul ka ce Allahumma hadini fi man hadait Allah ka shiryar da ni a cikin bayinka da kake shiryawa domin Allah yana shiryar da bayi sai dai sai wanda Allah ya ga dama domin da kansa ya faɗa ya ce yahdi man yasha'u ila siratul mustaqim sai Allah ya gada wato kana roƙon Allah kamfen kake da fadanci a saka a cikin wanda Allah ya ga dama wa barik li fi ma a'tai sannan ba dan ba dole ne dan Allah ya baka abin sa albarka a cikin sai kake roƙon duk abin da ka ban Allah ka sanya albarka a cikin sa wa tawallani fi man tawallai sannan Allah a cikin bayanka da kake lis waɗanda kake so ka zama gatansu ka jibinci lamarinsu a sa ni a cikinsu waƙini sharra ma qadai sannan a cikin abubuwan da Allah yake hukuntawa za su faru akwai na alheri akwai na sharri kuma Allah ya ga dama wasu su yake yi su samu wa'anda ya ga dama to in sharrin ma ya fada kan mutum dole ya haƙuri in bai haƙuri ba kuma ya sha azaba to sai ce waqini sharra ma qadai Allah ka raba ni da sharrin abin da ka hukunta to anan fahimci abin sharra ma za zaka iya masa fassara yi akwai abin da Allah ya hukunta shi asalinsa alheri ne amma in ya fado hannunka sai iya zama sharri su sai yansa ma qadaita abin da ka hukunta in khairan au sharran ko alheri ne ko sharri wa yake tutaminin din alherin abu ko sharrinsa? sa akwai na Allah akwai na mutum ko ba ka bane kai da kanka akwai abin da in ya faɗo wajenka a wajen Allah alheri ne amma kai a wajenka sharri shi yasa da aka yi wa na Aisha sharri aka ce ta yi zina sharri ne wannan ko alheri asalin sa sharri ne amma a wajen Allah fa innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum sai Allah ya ce ne la tasibu a wata kira la tasabu sharran lakum bal bal huwa khairul lakum amma yanzu in aka dauko shi actually a jefi mutum da zina har ai kwana 30 yana cikin garari har a fara sa shakka a zukata wanda suka yadda da shi dan Allah wannan asali hayona is a predicament bala'i ne wannan ka gani masifa ce amma kuma Allah ya kira shi da suna mai alheri shi a wajensa alheri saboda mai abin da ya faru bayan abin to sai kake cewa Allah abin duk da ka hukunta ko da asalinsa alheri ne a wajen kamar muke ganin sa sharri to Allah ka tsare ni daga wannan sharrin nasa da nake iya ganin sa an fahimta fassara ta dake na fassara ta bi kuma a akwai wanda kake hukunta na alheri akwai wanda kake hukunta na sharri to ni ka bar min da alheri na sharri kuma ka janye shi ba ka rasa wanda zaka kai wa shi ni dai a can a janye ni sharra ma kadai baka ce wai akai wani da wani ba amma dai Allah yana da wa'in dai dole sai Allah ya saukar da shi din to ba zai rasa wanda zai saukar wa ba kai ko idan aka idan Allah bai hana maka ba kana da wanda zai hana maka to ka gani ni sharra ma kadai ko da manzala sa da aka jarrabu Madina da zazzabi mai manzala ya ce yace Allah ka ɗauke bala'in da ke Madina kamar da shi Jehova. tunda a cikin Yahudawa suke <laughs> fa innaka taqdi domin Allah kai ne kake hukunci wala yuqda alai kai ba wanda yake maka hukunci <clears throat> innahu to anan zan gyara wa da yawa daga cikin yan uwa wasu innahu la yazillu man ya yazillu suke cewa zalla yazillu in an ce zalla samewa kenan kamar in ka lallabiya ta ja mutum ya faɗi ke shi ne ya zami Bolla kuma da radi shi kuma ya bata zalla kuma zalla zalla da, dal mai dugo zal kenan zalla shi ne kaskanci shi yasa mai makama ya hada su a wuri daya yace fakam min murshidin fakam min murshidin dal wa min dhi izzatin dhal wa kam min alimin dalla wa qala al khatu qattam yace fakam min murshidin dalla da yawa madu yakan rasa hanya shi ma ya bata malami kuma shi ma ya shiga cikin fata wa min zi izzatin kaga mutun yana da karfi da buwaya ta isa amma zalla sai ga ya zama kaskantacce wa kan min alimin da yawa kaga malami fakan min murshid eh, wa kan min alimin da yawa malami zalla kuma sai kaga santsi ya ire shi ma ya faɗi ya rubuta cikin masu kuskure wa qala ka jahan malami yana ta al khatbu qad tamma yau masifar ta gama kowa da kowa haddasa malamai Allah ki yashe mu <clears throat> innahu la yadhillu man walaita domin Allah innahu yadda al'amarin yake la yadhillu man walaita duk wanda kake so kake kauna baya shiga cikin kaskanci wala izzu man to akwai wata ruwaya akwai wala ya izzu man adaita ko wanda kuma duk katsana to baya samun daukaka waye shi kazan ba washe yace in Allah ya kika kunkuru ma sai wuce karanka tali <laughs> ana farauta idan Allah ai ba su kuce kare ai ba komai bane haka ne to amma Allah ya ki mutum kunkuru ka dai duba kunkuru yadda yake tafiya ai kunkuru yana da karin magana a hankali ne ake cewa ne sannu sannu kwana ne ko? wani abu ana hada shi da kunkuru eh da sannu kunkuru za shi madina tinkis tinkis to amma Allah ya ki mutum <laughs> kunkuru ma sai ya wuce karatu da rabo kuwa kuturu ma sai ya kama tarwada <laughs> kaga sai da rabanki <laughs> Allah ya kyauta innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita a wata ruwaya tabarakta rabbana Allah ka bunkasa ka kasa ka daukaka alheran ka sun yawaita wa ta'alaita Allah ka fi karfin komai sama da komai kake gaba kake da komai wa sallallahu ala nabi sai kuma kun yi salati ga annabi yace wa hadha inna ma huwa fi qunutil wutr amma wannan ana yin sa ne a al-qunutu tawtiri wa inna ma nuqila ila qunutil fajr qiyasan al-qunutu da ake yi ta asuba qiyasi aka yi kama nuqila aslun hadha du'ai ila qunutil fajr kamar yadda aka dauko asalin wannan addu'a zuwa al-qunutu ta al-fajr to batun al-qunutu na al-fajr za mu zo shi amma wannan mu kusa zuwa insha Allah kila bayan hajji za mu ainihin yi babukan za mu ƙarasa babun salatun lai sauran makarantu ɗaya insha Allah bayan nan kuma za mu ce hajji da yardar ubangiji sai Allah ya sake dawo da mu idan muka dawo karatukan da za mu ci gaba <clears throat> babukan za mu shiga insha Allah ta'ala wa huwa mustahabbun fi qunuti ramadan kuma ana so a yi shi a qunutu ramadan shi ma wannan zamu jinkirta shi sai mun zo karatun muwadda qala ibn wahab ibn wahab al-maliki yake cewa inna abdurrahman ibn abd al-qari ibn abdurrahman ibn ba abd al ba abdin sai kai wani dalun masali guda biyu abdurrahman ibn abd tabi'i ne sika Eh, ya rasu shekara ta 88 daga ƙabilar qarra su kuma wata kabila ce nan kad ansafa al-qarrata man ramaha ko وكان في adi umar بن الخطاب رضي الله عنه مع abdullahi ibn al الأرقم ala بيت المال ya kasance shi da Abdullahi dan Arqam su ne tekas masu kula da Baitul Mali to kala yake cewa inna umar kharaja lailatan fi ramadan wata wani lokaci sayyidina umar ya fito da daddare a watan ramadan fa kharaja ma'ahu abdurrahman ibn Abdin al-qari sai abdurrahman ibn Abdin al-qari din ya fita tare da sayyidina umar fa tafa fil masjidi فطاف في المسجد سي كيوي مسلاتين منزل الله wa ahlul masjidi awza'un mutafarriqun sai tarar da su mutanen a masallaci tsibi tsibi mutane anan mutun kaza anan mutun kaza anan mutun kaza yusalli ar-rajulu li nafsihi wani yana sallasa ta tarawihi shi kadai wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatin ar wani kuma gashi yazo yana yi kuma mutane biyu uku hudu biyar goma ishirin talatin sun bi bayan sa ma'ana ai kamar irin masallatan matafiya wanda suke cewa ba a kawo musu dalilin tarawihi a lokacin manzo Allah su wayannan sabon bid'a suke lokacin sai na Umar kafin sai na Umar ya hada su akan Ubayyu ai shi ma zuwa ya tarasu ne. bari ku ji abin da sai na Umar ya ce qala Umar sai Umar ya ce wa inni la azunnu law jama'atu haula ala qari'in wahidin yakunu amsala ina ganin da zan a madadin in kyale uku biyar suna yi tare goma suna yi me zai hana in haɗe su gaba ɗaya ma kawai limami ɗaya ba sai na Umar ba shi ya kawo tarawihi ba marasa kunya suna kaman sai na Umar ne sai na Umar ba shi ya kawo yin tarawihi jama'an ba duk manzan an yi su a lokacin manzan Allah sallallahu kuma in Allah da a karatun sati mai zuwa duka za mu kawo wannan dalilin a karatunmu na muwatta kuma kamar da na faɗa shine karatunmu na ƙarshe insha Allah a wannan shekara sai kuma mun dawo daga hajji to da sai na Umar ya kawai tsarin shi kuma wannan tsarin hanya ce ta cimma ibadar ba shine ibadar ba dan haka barinsa ba sabo bane kamar yadda muka tabbatar a karatun mu na muwatta na satin da ya wuce jiya ba mu ba saboda ruwa sai yake cewa sun ma'azama umaru ala zalika sannan sai na umar ya ce to a zo a yi a wata ruwaya sai kama wacce take cikin muwadda sai na umar da ya zo abin da ya ce da ya gansu ya ce wallahi la in qadartu la ajma'annahum ala qari'in wahid in ku har na samu dama to zan haɗe su gaba ɗaya akan liman ɗaya sai na umar yana shiga ofis gobe jibi bayan kwana uku kawai ya ce dukka gaba ɗaya ku haɗu sai ubayyi ibn ka'ab yi muku sallah koyi da annabi san da ya sa ubayy ya sallah wa amar ubay ibn ka'b abul munzir an kuma bihim fi ramadan yace ubay ibn ka'b yayi musu sallah fa kharaja alaihim wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim sai ya fito ya tarar mutane suna sallah gashi nan limamin sai yana musu sallah fa qala umar radiyallahu anhu sai sai na umar yace ni'matul bid'atu hadhihi ma dalla da wannan sabon tsari na hada mutane to ko bi mu bashin batun bid'a din a karatun wadda kamar da na faɗa wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumun amma wacce suke tashi wacce suke yin bacci sannan su tashi su yi ta mana wacce ake yin ta ƙarshen dare Ya ce ni na fi son tafiye da wannan ta tarawi ta farkon dare shi yasa idan ramadan ya kai goman karshe ko dai a ɗauke wannan tarawi ta koma can ko kuma a yi nan kuma a zo a yi a can da shi ma yanzu an samu wanda suke ganin cewa ko da ke ra'ayin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta masa da rahama Allah ya haskaka makwancin sa ya sa shi aljanna cewa ya makalkale wa hadisin ummu na Aisha cewa manzo Allah baya karawa akan raka'a goma sha ɗaya da aka in kai tahajjudi ba za ka yi tarawih ba kai tarawih amma gaskiya ba haka ba akwai maganganu na malamai sosai as-salafus salih kuma shi ma Sheikh Albani Allah ya gafarta masa ya karanta kuma ya fahimce su amma abin da ya bayyana masa gurgudan kishin sa da sunna da binciken sa kenan amma an saba masa kuma wanda suka saba masa sun fi shi gaskiya Allah ya sa mu dace kuma su ma jigajigan malamai ne su Sheikh bin Baz da su Sheikh Uthaymeen da sauransu kafin nan ma kuma akwai malamai na salaf da zamu zo mu ji maganganun su insha Allah tabaraka wa ta'ala نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله وقال وكانوا يلعنون الكفرة في النسب يقولون sun kasance suna tsinewa arna a wannan sallar da suke ta dare sai su ce Allahumma qatilil kafarata alladhina yasudduna an sabilik Allah ka tsine wa arnan nan da suke hana bin tafarkinka wa yukazzibuna rusulak kuma suke karyata manzanninka wala yu'minuna bi wa'dik su yadda da ka ba wa khalif baina kalimatihim Allah ka tarwata tsakaninsu karka hada su wa fi qulubihim ar Allah ka sanya razani a cikin zukatansu wa alqi alaihim rijzaka Allah ka saukar musu da bankashinka wa azabaka da azabarka ilahal haqqi Allah kai ne Allah gaskiya ثم يصلي على sai kuma Limamin. tun a lokacin sahabbai ba sai ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u lil muslimina bimastata'a sannan kuma yazo yayi wa mutane musulmi addu'a Allahumma ansur ikhwanana Allahumma a'inna ala dhikrika irin dai addu'ar da ake a yanzu summa yastaghfiru lil mu'minina sannan ya nema wa mu'mine gafara qala wa kana yaqulu idza faraga la'nat la'nat al kafarati wa salati ala an nabi in ya gama wa annabi sallallahu alaihi salati ya gama tsine wa arna wastighfarihi lil mu'minina wal mu'minati wa mas'alatihi kuma ya gama yin istighfari nema wa mu'minai maza da mata gafara ya kuma ya kuma gama addu'o'insa sai ce Allahumma iyyaka na'budu ولك نسلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد لمن عاديت ملحق ثم يكبر ويهوي ساجدا sai ya ce Allahumma ya Ubangiji iyaka na abu da kai ɗaya tilo muke bautawa ba ma bautawa nan ba wala kan salli wa nasjudu duk sallar nan da su sujjadan nan da muke yi me yasa ya wara sujjada saboda tana zuwa a sallah tana zuwa a wajen sallah kuma likauniha ahammu ahammu maqamin fi salah kana sujudi kure kana sujudi tilawa to Allah kai kadai muke wa sallah muke wasu wa ilayka nas'a wa nah wa nahbid kuma ya ubangiji dukan saurin nan da muke yi da gaggawa duk zuwa gare ka muke zuwa narju rahmataka kuma Allah muna fatan samun rahmaka wa nakhafu azabaka. muna tsoron azabaka inna azabaka aljanna domin azaban nan taka ta gaske liman adaita ga wanda dukkan kishi mulhaqun sai fa ta zo masa ta cin masa thumma yukabbiru sai kuma in ya gama sai ya kabbara Allahu akbar wa yahwi sajidan sai ya sujada mimma dalla ala anna al-qunuta inma takunu bainar ruku'i bainar raf'i min ar-ruku'i was sujud ko bayan dago daga ruku'u ne to wannan ba fikihun zamu shiga gadan gadan ba wannan insha Allah mun zo magana mun zo abu sai abin da muke so a gane ana yin salati ga annabi sallama ba tare da sabani ba a sallar da addu'ar kunutu saura ragowar wajajen kuma sai Allah ya kai muna da karatu sati mai zuwa ran Laraba daga shi kuma za mu rufe karatu sai Allah ya kai mu mun dawo daga hajji kamar yadda na faɗa hada wa sallallahu alaihi ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh